أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ta tabbatar ma Allah Ubangijin kowa da komai da ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ranar juma'a ɗaya ga watan jimada ula watan biyar bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha tara ga watan ɗaya miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam idan lisan ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas hudu ba tana magana akan wani abu guda ɗaya daga cikin abubuwan da na isko alaramma kuma ango malan firabri garba alkanci yana gabatarwa Allah ya saka masa da alkhairi tana magana akan ɗaya daga cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama ne gaskiya alhamdulillahi allazi amara ibadahu bis wal amana وحذرهم عن الكذب والخيانة أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله شرح الله صدره وأعلى في العالمين قدره وجعل الذلة والخسارة على من خالف أمره تركنا على شريعة الإسلام الخالدة الواضحة التي من تمسك بها نجا ومن فرط فيها قوى فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi hakika musulmi na kwarai daga cikin ɗabi'o'insa abinda aka fi saran a same shi da shi shine gaskiya kuma ya zan yana mai son gaskiya kuma ya zan yana riƙe da gaskiya yana mu'amala da gaskiya yana tahiya da gaskiya bayyanansa da ɓoyensa a cikin maganganunsa ya zamo gaskiya a cikin ayyukansa ya zamo gaskiya irin halayen annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka tambayi aisha game da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce wa kana kuhul Kur'an. halayensa ɗabi'unsa mu'amalarsa tahiyarsa aikinsa cin abincinsa shiga yautinsa hitowarsa shigarsa masallaci hitowarsa komai rayuwarsa da komai alkur'ani ne abinda alkur'ani ya ce shi ne annabi kai abinda alkur'ani ya ce a bari shi annabi ka bari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan su ne sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan sifa ta gaskiya a duniya annabi ya fi kowa gaskiya saboda gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya yi alkawali da wani suka kulla ciniki cinikin da suka kulla da wannan cinikin da suka kulla sai ya ce lokaci kaza mu haɗu a wuri kaza zan kawo maka sai mu rabu da juna annabi ya fita a wannan lokacin da suka yi alkawali da wannan bawan Allah ya zo wuri nan ya tsaya ya yi ne bai taho ba ya kwana ɗaya bai taho ba ya kwana na biyu bai taho ba sai da sai kwana na uku sannan wannan bawan Allah ya biyo ga hanya sai annabi ya gani ya ce ya kai bawan Allah ya mun yi alkawali da kai a lokaci kaza a wuri kaza gani yau kwana uku ina nan ina jiran ka ban ɗaga ba ina jiran ka don ka in saba alkawali ka wahalar da ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam takwararsa ko takwaransa ga irin wannan gaskiya shine annabi Isma'il wanda cikin alkur'ani Allah ya ambace shi wa zkur kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan Nabiya. to annabi rasulan ne annabi muhammadu rasulan ne kuma nabiyan ne kuma sadiqan ne kuma daga cikin dabi'u ne guda ne wannan na gaskiyar guda ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ya kamata mu kasance bayan Allah mu'amalan mu mu zama masu gaskiya kasuwancin mu mu zama masu gaskiya shugabancin mu mu zama masu gaskiya sai rayuwa sai abun yanzu aka sai ya zama ɗa ya nemi babansa ne ƙariya idan yana son ya amshi wani abu ga babansa ƙariya zai shirya ma uba mahaifi ne fa wanda ya hidima ta tun suna cikin ciki ya fito ya ci gaba da hidima kowace irin rayuwa tashi uban ne amma yanzu baban zai yaudara baban zai wa ƙariya ya ci amana baba ne ya yi ƙariya don ya samu wani abu ga babansa ɗayawa baba ƙariya ɗayawa in na ƙariya ba haka muke bai yanzu da ya shirya ma baba ne ƙarya ya amshi abin baba ya shirya ma inna ta ƙarya ya amshi abin inna ta midi ya shirya ma mata ƙarya in zai faɗa mata bai faɗa mata magana ta gaskiya ko yaushe sai dai ƙarya akwai ƙaryar da aka ce ta halatta kai miji kawa mata amma ba kowace ƙarya za ka wa matarka ba ba komai za ka yi mata ƙarya ba mata ta wa miji ƙarya saurayi mai neman budurwa ya yi ma budurwa ƙarya budurwa wadda saurayi ka nema ta yi mai ƙarya shi na sa kuwa ga amarmarinmu na yau ba su albarka saboda mahi yawa da ƙarya a su babu gaskiya ciki mutum na zai tiya magana da yarinya na farko sai ya zo ga mai kyamara an yi mai hoto hoton sai an canza mai sifar hullar da za a sami cikin hoto irin hullar gata ta dubu ishirin zuwa talatin rigar da zai hito da ita ga hoton irin rigar gata ta dubu ɗari wadda shi baba ne da shi duba su iya sayanta takalmi irin na dubu ashirin sai ya zan da hula da riga da taguwa da abin nan takalmi ne aƙalla dubu ɗari da hamsin ya yi hoto ya zika ma yarinya shin wadda ta gawan ga hoton wata samu mai kuɗi ta samu biyan bukata sai shan daula sai didima kawai sai shan ni'ima na farko kenan idan za a tahiya in bai samu mota ba kila bai iya mota ba ko bai kai ga wannan matsayin ba sai ya samu mashin roba roba sabo mai kyau ya ɗauko haya idan ya ɗauko hayar mashin mai kyau sannan waya irin wakatan agare ta dubu uku ba ta yi sai ya ta yayo hayar irin waya ga ta dubu ɗari zuwa sama ita ya karikawa ga roba-roba ga waya ƙila zai shirya da wani aboki ne zan yi ma filasha idan ni yi ma filasha kaga filasha ta to jimi-jimi duk kawomin filasha sai ya koma da ya zo wurin yarinyar aka fara hira sai abu goma ya kyan kyan kyan sai ya ɗauka ce kai Allah suna tsarguwa ta wani da Allah ka yi haƙuri ina da uzuri sai ya kashe an jima sai a koma wani filasha sai ya ɗauka waya na kalkali tana haka don Allah ai haƙuri ina kuke kuna Lagos eh to abinda za a yi ai dama mun shirin ta tahiya Dubai amma yanzu abinda za a yi sai duk abinda za a yi ƙarya zai fara shirya mata ita kuma haukaciya yanzu ta samu ɗan Dubai in ta zo gida ne kan a taho ta iri za ta sawa haba sai irin a tanhon nan ta dubu ishirin talatin zuwa sama ai sai irin ta za ta sa ko leshi. su ɗaya za ta sawa in ba su ba ta da bukata da wani abu dole dai a sai mata mota dole a kai ta makka tunda ɗan dubai ne ga waya ce waya ce ma ta ishe ta sutura Ƙila ga mashin ɗin da ya aro ko ya yi haya wata ga mota daga nesa cikin mota tana jin din sai ta ce kai ashe wallahi sai an sha daɗi ba ta zama wata ƙarya ba waya ƙarya ce hoton na ƙarya ne ita ma da za ta aika mai hoto hoton na ƙarya za ta yi sai a yi mata hoto a yi mata suturar da ta fi ƙarfin uwarta da ubanta ko uwarta za a sai so a ƙila ta kuɗin suturar to irin suturar za ta sa a yi mata hoto da wata irin sifa da wannan hoton za ta bashi kamun ya zo hankali ne duk ya tashi ya gaɗe kaga tun nan an kulla ni ƙarya shekaran jiya ina sauraren bishim yab'am suna hira akan abin da ya kawo taɓarɓarewar aure yanzu wani dattijo ne aka hira da shi dan shekara saba'in ko dai babu ilimi ya san wasu abubuwa suna gabata yana bayani game da wani lehe da ya ga an kawo ma wata yarinya sutura ɗai sutura ɗai kala-kala ta haɗari biyu da aka gama aka kai ƙarshe ana magana aure ɗan uwan yarinya kowanta sai ce to abin za a yi a kai shi shiga gidan da za a kai uwa ta kun san abin da ya faru da ya ɗauke su an ka kama yawon gari in ya biya wa gagar kayan gar ka batewa a wuce an ka yawo har an ka gaji a ƙarshe an ka gano ko buka bai da kaga shi wawa madadin ya ɗauki gidan haya irin na dubu ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu a yi kwaskwarima a ɗan yan shekara guda ana daula in kuɗi sun ne na shekara ta gane ba na shi na ba wannan arabu duk da haka bai yi ba an ka yawo an ka gaji an haƙa ko buka bai da yanzu don Allah wanda ya kala sutura bari in tambayi malam Buhari Ibrahim Banza ko alaran masu rabu shi da muka ɗaura mu aure sati biyu da suka wuce shin idan aka ce kala tuha ɗari biyu yanzu a ƙesa kuɗi nawa kenan suna kai dubu ɗari akila ko kala ɗari biyu Kala sutura ɗari biyu amma bai da gida an ƙulla da mi da ƙarya kala sutura ɗari biyu mila su hannun uwar mila su hannun uban mila su hannun dangin idan aka kai ta da za a kai ta ya diwa bai ga wani abu daga cikin suturan nan ba wani tashin hankali na to ashe min hannun kalar sutura ɗari biyu ga min misa ba haka yi mata kala da a kawo maka ita in aka kawo ma in kana so kai mata kala ɗari biyar laifi ne to amma an fara da ƙarya to rayuwar mutum yanzu kenan sai haga an yi aure wata ɗaya wata biyu wata uku abinda ta sarai abinda ya zo mata da shi abinda ya ruɗe ta ya yaudare ta da shi ba ta gani ba zama na yi sai zama ya lalace to wannan ba siffar annabi ba ce ba sifar sahabban annabi ba ce ba sifar mutanen kirki ba ce sifar mutanen kirki mu zama masu gaskiya gaba daya duk abin da ka yi ka zama mai gaskiya sutura ka ta sutura ta gaskiya wadda kana iya sayan abin ka kowane lokaci ka hau abin da ka hawa na gaskiya kada kai karya ka gyara gida ka yi gwargwadon za ka iya gyarawa na gaskiya kada kai karya. kada ka yi ma gida wasu kwanoni ka yi wasu lankwashe-lankwashe tana zuwa ta zamna ta gada ganin wanga gidan baɗi sai makka amma na cofa ne yabuwaya da tamna kulla da cin bashin banki ka haɗa ka yi wannan gidan yanzu an kawo ta gida za ta ci za ta zauna ba ta zama saboda mi an kulla ƙarya misa ba ka yin gaskiya misa ba mu yin gaskiya mun sa ba mu tsaya akan gaskiya duk abin da za ka yi kai gaskiya duk magana da za ka yi ta zamo ta gaskiya wannan yana daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallama al gaskiya duk abin da za ka yi ka zamo mai gaskiya ɗanka kai mai gaskiya yau yaro idan yana son ya je jami'a takaddun ƙarya hau zai na da su ya yi wayek ya yi ƙila ya yi jam sannan ya zamna ma neko amma duk bai samu takardun kwarai ba kamun ma ya zo ya yi neko abin nan jam ko wayek takardun karya ne wani an ka biya ya zamna mai jarabawa sai aka samu kiredit tara ko abin da ya haka ko da aka dibawa ga mas english physics biology chemistry menene aka ce kai wannan yaro daidai duk abin da aka ba shi ba matsala sai a ba shi admission kawai sai a fara karatu a fara shekara ɗaya shekara biyu sai ga kari over sai ga kari over zuwa ƙarshe sai ya tashi da min still over ƙarshen ta in ba a yi hattara ba da ket mi zai hita da shi pass in ya yi sa'a ƙwarai ya samu lower credit amma takardunsa na kwarai na farko wanda da ka gane su akalla za ka sa ran ya hito da offer credit amma ina takardun mina ƙarya ɗalibai ƙarya malamai ƙarya mata ƙarya maza ƙarya shugabanni ƙarya talakawa ƙarya malamai ƙarya almajirai ƙarya ba haka ba ne shugaba zai zo ya muku karya ya ce zai muku kaza kuma wallahi tallahi ya san har shi gama mulki bai samun kudin da zai wannan abin ƙarya ka ya sani ko ko yana samun abin amma ba shi an manuwa ce ba kudin da ya kashe ya yi kamfe ya samu wannan kujerar sai ya hidda su ya gyara gida ya gyara hanyar garinsu ya gyara eriyarsu ya wa kannan mata ta gidaje ya yi komi sannan kila zai fara muku aiki ya san duk abin da ya muku alkawalin zai yi ƙarya shi kai bai ya sani tun kamun shahau ya san ƙarya ya muku an hau shugabanci da ƙarya shugaba zai yi daraja ga mabiya wallahi bai daraja don da hawa ne da ƙarya ya hau da hawa ne abinda kuke sa ran ku yi sai ku ya ɓaci bai yi ba kudin nan da kuke ganawa da shi kudin nan da kuke hira da shi yanzu ya ɓace muku gani ne ma ya zama da wahala kana son ka gani ne bai ganuwa saboda mi da ƙarya ya shugabance ku abinda kuke so bayyawa gare dole shi ɓoye kuma ƙarya kai ne za ka zo wurin ciyaman ko wurin wani kwamishina ko wurin wani famsan ko wurin wani darakta ranka daɗe mata ta sa haihu ina da bukata a taimaka a min rago gobe sai ka koma wajen wani ko wuri ne ka ce uwarka na can asibiti kwancire hannun Allah kuma ƙarya haka yi uwarka kila ma babu ta gobe ha koma inda wani ka ce wani ciwo gare ka an zo an yi ce hoto dubu ɗari da hamsin kano za a yi ko ƙasa waje za ana a yi ta ƙarya da ƙarya za ka amsa kuɗi ka yi lalura gidanka ba haka muke ba nan halayen annabi ne sallallahu alaihi wasallama halayen annabi gaskiya Allah mai girma da ɗaukaka kuma ya wajabta muna yin koyi gawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama ga duk ɗabi'unsa gaba ɗai ga rayuwarsa gaba ɗai amma muna son aljanna irin ta su abubakar siddiq muna son aljanna irin ta su umar ɗan haɗa muna son aljanna irin ta su usmanun affan muna son aljanna irin ta su علي بن أبي طالب إن ابو هريرة إن صابوا أبيدة ولن قد من ظن الله ييما البشري دا الجنة سوكوما يتي أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة في الجنة زبيد في الجنة سعد في الجنة سعيد في الجنة أبو أبيدة في الجنة عبد الرحمن في الجنة إن أنا ما الجنة كنا سن إرين الجنة ده قد يسوك رايو ده قد يسوك ساموان قمت أيه da ƙarya suka samu tun da duniya a ba su certificate na shiga aljanna da ƙarya suka samu wannan abincin ka ƙarya abin hawan ka ƙarya tafiyar ka ƙarya rayuwar ka ƙarya sunan ka ƙarya mu'amala ka ƙarya karatun ka ƙarya ga uwa ƙarya ga uba ƙarya ga mata ƙarya ga ɗiya ƙarya ya za ka samu irin wannan aljanna zai yi bayan Allah to mu zamo masu gaskiya duk abin da za mu yi mu zamo masu gaskiya mu riƙe gaskiya mu yi aiki da gaskiya mu tafi akan gaskiya komi namu ya zamo mi gaskiya wannan zai taimake mu ya sa mu samu fita mu samu wani matsayi ranar alkiyama wanda ba mu ko ran mu kai ga wannan irin matsayin Allah ka mu zama masu gaskiya Allah ka mu zama masu koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda Allah ya yaba a cikin alkur'ani waɗanda suka yi shahada a yaƙin uhud da waɗanda suka yi shahada a yakin badar da sauran wurare Allah ya ce min almu'mini na rijalun sadaku ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila to muna son irin wannan matsayin nasu wallahi mu zama masu gaskiya sun yi ma Allah gaskiya sun ce za su bi Allah za su rika sunna za su rika tauhidi kuma sun rike da gaskiya ba da yaudara ba ba da ba da yaudara ba ba da ƙarya ba sun rike da gaskiya har sun samu shahada sun samu shiga aljanna in muna son haka mu zama masu gaskiya mu zama masu riƙon gaskiya Allah wurare daban-daban a cikin alƙur'ani ya yabi masu gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurare daban-daban ya yabi masu gaskiya wata rana Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi yana huduba ya tsawaita wani bawan Allah yace ya kai shugaba alwaqatu la yantaziruk lokaci bai jiran ka ya zaka bata mutane lokaci shi ko Hajjaj ga shi haka ɗaya yake ya bibe ka yace a kai ka a aje in an ma za a ɗebe kanka kawai shikenan kashin mutane ga hajjaji ba wani abu bane zubar da jinin bayan Allah ga hajjaji ba wani abu bane to sai ga wani bawan Allah ya ce mai ya yi mai renin wayo ya ce kai aje mai shi zai hukuntar da shi kai tsaye yan uwa ne suka kewayo suka ce ina har ranka ya dade ai bai da hankali ai mahaukaci ne bai da hankali da yana da hankali ya isa ma ga magana ya ce wannan kam amma idan ana son a tabbatar ya yi kirari da kai ne in gano bai da hankali da ‘yan uwa suka zo suka tambaye shi ya ce haba Allah shi min sifa ta gaskiya in mai da kai na mahaukaci Allah shi wani mutum mai hankali in mai da kai na dabba in zamo da sifar marasa gaskiya wallahi bai yiwa duk hukuncin da za sai yayi yi amma wallahi ban karya wallahi lahiya ta lau a sanadiyar gaskiya duk da zubar da jinin hajjajin yusuf a sakafi ya ce a rabu da shi me yake ce shi gaskiya wallahi babu sadda zaka zama mai gaskiya ka tozarta babu sadda zaka zama mai gaskiya ka walakanta babu sadda zaka zama mai gaskiya gaskiyar nan bata taimake ka ba duk abin da gaskiya ba ta yi ba wallahi ƙarya ba ta yi Allah ka samu zama masu gaskiya Allah ka shirye da mu shirye da ba bata Allah ka ganar da mu abin da bamu gane ba ka samu zama masu koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون حمده تعالى حمدا يتقرب المؤمنين الموحدين إلى جنة الفردوس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصها الأمة وجاهد بالله حق جهادي حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهدي وسار على نهجي والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين باين هكا يا كو يا مسلمين daga cikin abin da gaskiya za ta haihuwar ma mutum akwai abubuwa na ni'ima akwai wasu yayan itace masu daɗi waɗanda gaskiya za ta haifar mai gaskiya za mu karanta kaɗan daga ciki saboda ƙurewar lokaci gaskiya za ta sa kasuwancin kai albarka gaskiya za ta sa ka samu alkhairi ga rayuwarka gaba ɗaya saboda manzon Allah sallallahu alaihi sallam a hadisin da Buhari ya ruwaito a cikin littafinsa ingantacce yace masu kasuwanci guda biyu suna tare suna cikin zaɓi ma'ana suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba idan suka zama masu gaskiya idan suka zama masu gaskiya Allah zai sanya albarka ga kasuwancinsu idan suka zama masu ƙarya masu ɓoye gaskiya Allah zai shahi albarka ga kasuwanci kun ganin gaskiya ta taimake ka duk da kasuwanci Allah zai samu kasuwancin ka albarka na biyu samun matsayi na masu shahada irin wa'yancan da suka mutu a wurin yaƙi saboda mi saboda gaskiya saboda hadisin muslim wanda ya ruwaito a cikin littafinsa ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya roki Allah cewa Allah ya bashi shahada kuma da gaske yake magana da yaƙi zai zo zai dage aje aje a yi da shi ko da zai bar amarya gida ya je ya mutu zai tafi bakin gaskiya ta ba matsala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya wannan magana da gaskiya Allah zai ba shi matsayin masu shahada ko da ya mutu bisa gadon amarya amma sai in kayi da gaskiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma izzil islam wal muslimin wa azil ashirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ana ajma'in wa aslih a'immatana wa aslih a'immatana wa aslih a'immatana wa aslih a'immatana wa wulata umurina ya rabbal alamin